ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 واحلل عقدة من لساني 'Yan uwa يوم alaikum wa rahmatullahi wa barakatu' godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta farko ta watan ramadana na wannan shekara ta 1441 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a daidai da yau ashirin da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin a kamar yadda yan uwa suka sani ramadana wata ne babban makaranta wacce ake ɗaukan darussa masu yawa a ciki daga cikin abin da mukan fa'idanta da shi cikin wannan wata mai albarka shine komawa zuwa ga karanta littafin Allah mai girma alkur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa wannan shekara ita ma dai duk yadda ta zo da yanayi na larurori da annoba wacce ta hana cewa a gabatar da tafsiri a masallatai bai hana cewa mai kokarin gabatar da wannan tafsiri gwargwadon abin da ya sauƙaƙa ba yadda 'yan uwa za su amfana a gidajen rediyo da kuma wato ainihin wasu gidaje na canal wanda ka iya amfana wannan in yan uwa ba su manta ba bara a karatunmu na alkur'ani na wannan makaranta ta ramadan mun tsaya ne cikin suratu ali imrana ta afuwan a cikin suratul an'am wacce take sura ce makiya kuma mun tsaya akan aya ta 73 za mu ɗora kan saba'in da 74 wannan sura sura ce da take kunshe da bayanin tauhidi saboda haka kuma muna da ƙarancin ƙishirwashi da ƙoƙarin saninsa musamman a wannan lokaci namu da ake ƙoƙari a mamanta da Allah subhanahu wa ta'ala a manta da abin da ya halicce mu da shi to za mu ɗora insha Allah alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريد إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين نعم الله ملوك كيتي وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر كتنا كوك أنبتا يا محمد إسان النبي إبراهيم lokacin da ya gaya ma babansa azara a tattakhidhu asnaman aliha shin yanzu ka riki gumaka alloli ababen bauta inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle ni ina ganin ka da kai da mutanenka kuna cikin bata bayyananniyar bata wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard Allah madaukaki yace haka nan muka nuna ma Ibrahim alaihi salam wato mulkin samai da ƙasa wato halittu da Allah ya aji a mai da kuma halittun da ya aje a ban ƙasa wali ya kuna minal muqini don ya kasance daga cikin masu yaƙini masu sakankan cewa a bisa Allah su subhanahu Hushi kaɗai ya cancanta a bauta mashi Na mai Allah ya ce falamma janna rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلقال لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين na'am Allah malaukake ce falamma janna alaihi lailu yayin da wato dare ya rufe da duhunsa annabi ibrahim lokacin yana wato ana so a gaya mana ayoyin Allah da ya nuna masa Allah ya ce falamma janna alaihi lailu yayin da dare ya rufe da duhunsa ra'a kaukaban sai ya ga tauraro wato ya ga katon tauraro qala hadha rabbi yace wannan shine ubangiji na falamma afala qala la uhibbu al-asilin yayin da can tauraro ya tafi ya faɗi, ya bace kenan sai annabi ibrahim yace ni bana son mai ɓacewa ko mai faduwa falamma ra al-qamara bazigan yayin da ya ga wato wata shi ma ya fito da haskensa a rana ta biyu kenan ƙala haza rabbi sai ce wannan shine ubangiji na falamma afala yayin da wata ya tafi ya faɗi ƙala la illam yahdini rabbi lallai idan ubangiji na bai shiryar da ni ba da akunan na minal ƙaunar dalil lallai zan kasance daga cikin mutane ɓatattu falamma ra'al falamma ba shamsa gatan. rana ta uku kenan yayin da ya ga rana ta hudo da haskenta ƙala haza rabbi sai sake cewa wannan shine ubangiji na haza akbar kai wannan shine mafi girma mana ya fi girman tauraro ya fi girman wata wajen girman jiki kenan da haske falamma afalat yayin da ita ma rana ta tafi ta faɗi dare yake nan ƙala ya ƙaumi inni bari'un mimma tushrikun sai ce ya mutane na lallai ni mai barranta ne ga abin da kuke hada Allah da shi kuke shirkanta shi da shi waɗannan halittunsa ne in kuna ɗaukansu alloli ababen bauta to ni na barranta gare su domin da abin da za a ce ga shi a wani lokacin da shi wani babu to wannan ba abin bauta ba ne tauraro da daddare da shi amma da gariyawa ya bata ya ɓata haka nan wata hakanan ita ma rana shi da rana da ita amma da dare ta bata Allah baya ɓata, Allah koyaushe yana nan da'iman wa abadan amma Allah da za a bauta ma ake kuma ya bata wannan annabi Ibrahim yace inni wajjahtu wajhiya lillazi fadara as-samawati wal arda hanifa lallai ni na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya halicci sammai da ƙasa hanifan ina mai fanɗare ma duk wata hanya in ba ta Allah ba hanyar nan ta tauhidi hanyar kaɗai ta Allah da bauta wama ana minar mushrikin ni ban kasance daga cikin masu shirka ba waɗannan ayoyi malamai suna cewa wato munazara ce ta faru tsakanin annabi ibrahim da mutanensa ko ko a'a wato wata nazariya ce ma'ana ya yadda waɗannan ababa da farko kowane ya yarda Allah ɗin ne sai daga baya da tafiya ce tafiya ya gane ba Allah ba ne ko ku a'a munazara yake wato jayayya yake da mutanensa a kan su abin da suka yi imani sannan ya nuna masu ba allolin ba ne da bambanci akan cewa ya kalli tauraro ya ce wannan ubangiji na ne ha rabbi kamar ya yi dukkanin da bambanci ta ce a'a yana gaya masu ne wannan ubangiji na ne a bisariya waku wato ni ban yadda ba dama ku kuke cewa ubangiji ne to mu je ubangiji ne amma gashi ya tafi ya bata ya sake kallon wata shi ma ya ce wannan ne ubangijin nawa kamar bai yadda ba kenan su suka yadda to amma gashi ya tafi ya bace ya bata ya sake kallon rana ita ma to wai ibn kasir ya ce munazara ce tattaunawa ce da su don ya nuna masu batansu da rashin gane wasu da kidahumancinsu da rika bauta ma ababen halitta abinda zai gushe abinda zai kau a ce za a bauta masa ko kuma a'a annabi ibrahim ya yadda ne ko kuma a'a malamai suka ce wata fassara ko kuma ana kaddara ma wani hamza ce ana yi wato ai kamar yana cewa a haza rabi shin wannan shine ubangiji nawa wanda yake gushewa kaga in ka ce ya sanya hamza ta tambaya to ya zama kenan tun farko ma bai yadda ba to malaman tafsiri duk sun waka wannan magana wacce sakarin jayar annabi ibrahim yana munazara ne da su annabi ibrahim wannan ababa da ya faɗa masa tun farko shi bai yadda alloli ba ne ya faɗa masu ne a bisa itikadinsu su su a bisa fahimtar su don ya ƙure su ya nuna to in alloli ne yaya suke gushewa kamar annabi ibrahim in muka duba a farko aka ce wa izu ƙala ibrahimu lai abihi azara hakika annabi ibrahim ya gaya ma mahaifinsa azara to mahaifinsa azara wannan abin da Allah ya faɗa mana ƙararraki nan sunan mahaifinsa azara amma duk da haka wasu malamai ke cewa a'a ai sunan gunkin da yake bauta mani shine azara din da wasu maganganu irin wannan amma ibnu kasir ya ce a magana ta gaskiya sunan kenan dan haka Allah ya hakaito mana karara wai zikala ibrahimu abihi azara ka ambata ya muhammad lokacin da annabi ibrahim yake gaya ma mahaifinsa azara fashe kaga ba shi da wani suna in ba azaran nan ba tun da haka Allah ya kira shi kuma ba za mu ce sunan gunkin da shi mahaifin nasa ne ke bauta ma ba ya ce a tattasa zuwa sunaman aliha shin yanzu kare iguma ka, allola abin bauta malamai suke cewa ashe kenan ɗa zai iya babansa wa'azi sadda ya ga uban nashi ko mahaifin nasa akan hanya da ba daidai ba tun da gashi annabi ibrahim a nan yana babansa wa'azi ne yana gaya masa shin kare ƙi. wannan gumaka abin da aka sassaka ko da ice ko dutse aka aje sannan a zo ana bauta masa hankali zai karbi wannan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin ni ina ganin ka da kai da mutanen ka ko kuna cikin bata mabayyaniyar bata domin ka dau abin da bai magana bai amfanarwa bai cutarwa ka ce zaka bauta masa ka bar ubangijin da ya halicce ka shi ke ɗauke da rayuwarka shi ya yi ka numfashinka cinka da shanka ka ƙyale shi ka riƙa bauta ma wani wannan ɓata ce bayyananniya to a wannan shi ne da mu ga wata ayar can cikin suratu maryam Allah yana ƙara gaya mana wannan ƙisa ta annabi ibrahim irin yadda yake ma babansa wa'azi izi ƙalale abihi ya abaki lima ta abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya wadannan ayoyi suna nuna mana yadda idan ɗa zai ma babansa wa'azi zai masa ne da murya mai taushi murya ta girmamawa kamar yadda muka ji anan izkala ibrahim izkala la'abihi, lokacin da annabi ibrahim ya gaya ma babansa ya abace ya babana ba kawai je fada masa da wa'azin garan gatsan ba ya ce, limata a ma la yasma'u me yasa kake bauta ma abin da baya ji wala basiru baya gani wala yughni kashe shay'a kuma ba zai amfana da kai da komai ba kaga wannan yana so mashi wanda ake bauta ma mai ji ne mai gani ko mai amfanarwa kuma an an mai ba daidai ba zai iya cutarwa wannan abin da yake so yana mai kenan ya abati inni kadija ja'ani min al-ilmi ya na, haƙiƙa wani abu na ilimi na wahayi ya riga ya zo man malam ya a cika abin da kai bai zo maka ba ini ahdika siratan sawiya ka bini sai in shiryar da kai hanya mai kakkiya dotsar har gidan aljanna ya abati ya babana la ta'budu shaytan karka bauta ma shaytan ashe kun ga shaytan bauta masa ake yi dan duk da ka bi abin da ya saba ma umarnin Allah bisa umarnin shaytan to ka bauta mashi yace karka bauta ma shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya lalle shi shaytan game da mai rahama ubangiji ne mai saba masa ne ya ka je da yake ta faɗin ya abaci, ya abaci, ya babana ashe ba a faɗa ma baba magana sai mai daɗi ko a babin wa'azi ɗa ya yi ilimi ko baban ya kauce to da magana mai daɗi za a zo mai ya ce inni a khafa an yi masaka azabu min rahman ina jin tsoron wata azaba fa ta shafe ka daga mai rahama fatakuna li shaidani waliya kazan wato game da shaiɗan mai bin sane mai jibinta sani. wannan ahayoyi haka suka yi ta zuwa cikin suratu maryam wanda suke nuna mana siffar wa'azin annabi ibrahim da yi ma babansa wanda nan aka hakaito mana kaɗan daga ciki wannan yana nuna kenan ashe annabi ibrahim lallai ya yi ma babansa wa'azi kuma tare da mutanensa wa muka koma ayar za mu gani Allah madaukaki sai ce wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard haka nan muka nuna ma annabi ibrahim malakuta samawati halittun sammai da kuma halittu na ƙasa don me wani ya kuna min mukini dan ya kasance daga cikin masu yaƙini masu kankancewa shine za a gaya mana irin abin da Allah ya nuna masa na halittu a ban ƙasa da ma wanda suke cikin sammai shi Allah ya ce falamma janna alaihi lailu ta ga cikin abin da za a nuna kenan yanzu dare ya zo ya rufe da duhunsa a nan za a ga tauraro a nan za a ga wata ra'a kaukaban ta ga an fara nuna masa ayyuki na ubangiji sai ya ga wata ƙala haza rabbi ce wannan shine ubangiji na fanan ne sai malaman suri suke cewa ya faɗi ne ala za'amikum wannan shine ubangiji na akan riyawaku ko ala itiqadikum ku a yadda kuke kadi ma'ana shi bai yadda ba annabi ibrahim bai yadda tauraro ubangiji bane kun gane falamma afala qala la al asilin yayin da tauraro ya tafi ya bata yace ba na son mai bata wannan kaga wa'azi ne ake da hankali yanzu su in suna bauta ma wannan halittun to a zo a duba a ga Allah a ce baki ya bata kamar da waɗancan gumaka da aka sassaka aka aji ba sa iya ci ba sa gani ba sa aka ga nuna masu cewa waɗannan ababa da suke bauta ma basu cancanci bauta ba to haka nan masu bautar rana da wata da taurari su ma a nuna masu taurari basu su cancanta a kira su ababen bauta ba don me suna gushewa haka ya ci gaba yana wannan munazara da su falan ma ra alƙamara ba ziyan ƙala ha ba rabbi falan ma afal ƙala la illan ya ne rabbi da a kuna na mina ƙwamin ba falan ma ra a shansa ba ƙala ha ba rabbi ha falan ma ƙala ya ƙaume in ne bari in min ma ci shiriku ga anan ya gama nuna masu waɗannan ababen halitta fa ba su za a bauta ma ba domin dukkansu an sami lokacin da suna nan da kuma lokacin da ba nan sun ɓuye yanzu ba a ganin su Allah ko wanda ake bauta ma za a ce gasar da babu shi ba wannan yana nuna kenan annabi Ibrahim alaihi salam yana munazara ne da su don ya nuna masu cewa ababen bautan nan ba su cancanci a bauta masu ba a koma a bauta ma wanda shi ne ma ya halicce su gaba ɗaya shi sa sai ya ce ni yanzu na fuskantar da fuskata inni wajahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan na fuskantar da fuska ta zuwa ga wanda ya halitta sammai da ƙasa sammai halittar su taurari na ciki da wata da rana duk suna ciki haka nan ƙasa kuma ababen da aka sassaka da duwatsu da waye su ma duka Allah ne ya halicce su hanifan kaga faɗin sa hanifan shi ya bauɗe mai kowane abin da ake bauta ma in ba Allah ba ya nuna mana cewa annabi Ibrahim tun farko shi waɗannan ababa bai yadda ababen bauta ba ne domin da ya yadda to da kenan shi ma sai ya bauta masu wa ma ana minar mashirki ne ko da kan shirke ni ba ne daga cikin masu shirka wannan yana nuna maka kenan annabi ibrahim kamar yadda allah ya gaya mana cikin wasu ayoyin shi yana nan akan bauta allah ne kamar yadda allah maɗaukaki ya nuna mana a wani wurin ce inna rabba Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi fi ta ayamin thumma sun 'ala al-arsh yughshi al-layla an da yatlubuhu hasisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin wannan kaga dukkan ababen halitta ne rana wata taurari dukkan su horarru ne da al'amarin ubangiji suna tafiya tsakanin wato ainihin mahudarsu da mafaɗarsu kenan a shi ba abin bauta ba ne hakanan horewa cewa annabi ibrahim tun da yake bai taɓa bauta ma wani gunki ba allah madaukaki ya ce kada, ake na ibrahim rushdahu min qablu eh wa kunna bihi alimin allah ya ce haƙiƙa mun baiwa annabi ibrahim shiriyarsa min qablu mana tun gabanin a aiko su da manzanci bai taɓa bauta ma wani gunki ba Allah ya ce kunna bihi alimin mu game da duk abin da yake muna sane iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun ka tuna lokacin da ya gaya ma babansa wato ainihin yake ce masa me hmm? a lokacin da yake gaya masa ma hadhihi at-tamathil wannan kan da kuke bauta ma waɗannan gumaka ka gaba yadda ba kenan da kuke bauta masu kuke ukufi kuke zuwa gabansu kuke abin da kuke menene su kaga ya kore tuni da ma shi bai yadda ba kenan a wata Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin kaga kina duk an nuna mana annabi ibrahim tun farko bai taba bauta ma kowa ba sai Allah inna ibrahima kana umma ya kasance al'umma ne shi shi kadai Allah ya kira shi al'umma qanitan lillahi mai bauta ne ga Allah shi kadai hanifan mai fanɗare ba duk wata hanya ce da ba ta Allah ba wala mai kuma minal na? bai kasance daga cikin masu shirka ba ashe kaga kenan annabi Ibrahim in haka ne bai kamata waccan fassara da ake ta kamar shi ma ya yarda sai da tauraron ya faɗi sannan kuma ya gane ba Allah bane ita ma haka nan wata sai da ya faɗi sana'a ba haka ba ne tun farko bai yarda ba domin ga ma ai abin da annabi ke faɗa mana a cikin hadisi kullu mauludin yuladu alal fitra kowane wato abin haihuwa ana haihuwarsa ne akan fitra akan fitra ta Allah kaɗai zai bauta ma to kaga ina ga annabi Ibrahim kenan a cikin hadisin muslim hadisi wanda yake wato ingantacce wani hadisin shi ma annabi cewa ya qala Allahu inni khalaqtu ibadi hunafa hadisi ne kudusi Allah ya ce ni na halicci bayina hunafa wanda suke fandare mu duk wata hanya in ba ta Allah ba kaga kenan in an ce kowa ana halitta shi kan fi'ira ce bauta ma Allah sai dai mahaifansa su bautar da shi su mai da shi ba yahude ko kuma kirista kina annabi ibrahim kaga tun farkon farawa da ma can shi bai kasance yana bauta ma kowa ba sai Allah saboda haka wannan fasara ita ibn kasir ya tafi akai da sauran malaman tafsiri wallahu alam mai Allah ya ce وحاجه قومه قال ولا أخاف ما تشركون به أن يشاء ربي <coughs> شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون نعم وحاجه قومه mutanensa suka yi jayayya da shi annabi ibrahim da ya nuna masu duk ababen nan ba abin bauta ba ne sai suka ja da shi ala atuhajjuni fillah wa kad hada yanzu kwayi jayayya da ni ku musu da ni game da Allah wa hada ni bayan hakika ya riga ya shirye ni wala akhafu ma na bi ni ba na jin tsoron abin da kuke shirkanta Allah da shi ku ce in na saba masu ko za wani abu zai saman ko kaza kaza ba na jin tsoron su illa an ya sha a rabbi shai'a ba abin da zai saman sai abin da wato ubangiji na ya so ya saman wasu a rabbi kulla in ilma ilimin ubangiji na ya loci dukkan komai afala ta Zakarun, shin ba za ku tuntuntuni ba ku koma ku gane cewa gumaka wasu ababa ba su ne abin bauta ba wa kaifa na mai Allah ce وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوله نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نعم الله مدوك كيتش وكيف أخاف ما أشركتم تايا زنجس أوران أبين دكوكي شركة دشي ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ku ba kwa jin tsoron cewa ku kun yi shirka da Allah kun haɗa Allah da abin bauta kun haɗa shi da wani abu wanda bai dace ba malam yunazzil bihi alaikum sultana abinda Allah bai saukar da hujja da dalili akan ku akan abinda kuke na shirka ba fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni wani bangare ne yafi cancanta a ce yana cikin aminci da kwanciyar hankali wato ɓangaren wanda suka yi imani da Allah shi kaɗai suke bauta mai da ɓangaren masu haɗa shi da wani wani ɓangare ne a haƙƙo bil mafi cancanta a ce yana cikin aminci in kun tumta alamuna, in kun kasance ku masu sani ne na amanu walam lam yalbisu imanahum bi zulmin ai waɗannan da suka yi imani kuma ba su garwaye imaninsu da wani zalunci ba shine shirka ula'ika lahumul amnu to waɗannan suna cikin aminci suna cikin security wahum hutadun kuma waɗannan su ne shiryayyu wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi wancan bayanai su ne hujjoji wanda muka baiwa ibrahim akan mutanansa ya gaya masu don su gane gaskiya su gane Allah shine Allah narfa'u darajatin man nasha' muna ɗaga darajojin wato wanda muka so inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka hakimun mai hikima ne cikin abin da yake aikatawa da cikin zantuttukansa alimun masani ne game da abin da bayansa suke yi wannan ayoyi muka duba kamar yadda muka ce sura ce makiya kuma tana ta bayani akan tauhidi annabi ibrahim ya sha fama da mutanansa. Wanzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sha fama da mutanansa a kan su yadda su bauta ma Allah shi kaɗai, su watsar da gumaka shi ya sa malaman tafsiri suka ce shi ya sa ake ba annabi ƙisar ake ba shi labari akwai a haƙurƙurtar da shi cewa kai ya damu fa yadda yake shan fama da shawa? to haka annabi Ibrahim can kakan shi shi ma haka ya sha fama da mutanansa shi ya sa Allah ya ce wa hakahu mu? mutanen su suka ja da shi ka dubi hujja karara a nuna maka idan kana bauta ma wata ne to ya tafi ya bata idan gunki kake bauta ma to gunkin nan baya amfanarwa bai komai kaga wannan hujja ce amma duk da haka hukunsa sallama suka ja da shi ya ce shin kwa ja da ni akan ubangiji na bayan ya shirya da ni wala a khafu ma tushriku ne bi ni ba na jin tsoron abinda kuke shirka da su ɗabi'a ce tun da har yanzu idan masu riƙon wasu ba Allah ba su ne masu abin da suke masu idan Allah ya ganar da wanda ya ganar ya watsar da su sai a rika firgita shi shato tun da fa in ba ka hattara ba fa za abin da zai same ka zai same ka eh kamar yanzu irin wanda suke riƙon wasu ababa ba Allah ba wanda suke riƙa aljanu suna bauta masu sai ka ji an ce in baki hatara ba aljini zai shafe ka da kaza inna uwamu wace ce mai danko wane ne mai sunaye daban-daban na aljinu a cikin kai hatara za su shafe ka za su taba ka masu bauta ma wasu mutanen masu ya ce to fa baka biyayya ga kaza to fa za a tsine maka za a kwashe maka albarka to duk irin wannan ba tun yau aka fara shi ba tun wancan lokacin ake ba annabawa tsoro wai gumakan nan in fa ba su abin nan ba za su wani abu zai same su Shi ne shine la wala hafi ma shirku na biyu. ni ba na jin tsoron abin da kuke haɗa Allah da shi na ababen shirkaku ku dan ba za su cutar ba kuma ba za su amfanar ba ba abin da suka yi domin su halittu ne na ubangiji su ma bayi ne shi yasa ba na jin tsoron su ba su isa su yi man kawai ba illa an ya sha rabbi shai'a sai abin da Allah ya so ubangiji na ya saman shi zai saman amma su ba su isa man komai ba ya ce afala ta zakaru washin ba za ku yi wato cincincini ba bayan Allah ya ce wasu a rabbi kula shay'in ilma ilimin ubangiji na yarwace komai ya kewaye duk abin da kake yi ko kake aikata, wato ilimin Allah na kewaye da kai yana ganin ka. ya san me kake a cikin teku kake ko a tudu kake a ɗaka kake a waje kake a kan hanya a kan ina ne wasu a rabbi kulla sha'in ilma ilimin ubangiji na ya wace komai ashe kaga in kun zo kun bi Allah to Allah ya sani kuma yana gani in kuma an fandare nan ma haka to afala ta zakaru. shin ba za ku tuntuntuni ku dawo kan hanya madaidaiciya ku daina fandarewa hmm? wannan ayoyi duk ana nuna mana irin yadda Allah ya nuna ma annabi Ibrahim sannan ya ja da su sai yake ƙara gaya masu wa kaifa akhafu ma asharaktum wai taya ma zan ji tsoron abin da ku kuke shirka da su ne gunki da aka aje me zai ma hmm? ko kuma a'a rana da za ta hudo baiwa ce ta Allah ita ma ta tafi in ban bauta mata me za ke ma duk waɗannan abubuwa taya ma za in ji tsoron su wala takhafuna annakum asharaktum billah ku ba ku jin tsoron kuna hada Allah da wani ba ku ji tsoron ku game da azabar shi ba ku mutu ku shiga wuta hmm? kuna abinda malami nazil bihi alaikum sultana ba Allah bai saukar da wata hujja a gare ku ku bauta ma wani abu Allah ba ba ku jin tsoron Allah sai ni ne zan ji tsoron gumakan ku ba abinda za su yi man wannan haka ya kamata duk wanda Allah ya azurta da tauhidi da fahimta addini kada wani ya zo ya mashi wata barazana wai ya ce in ka bar abin da ake wani abu zai same ka a'a wannan haka aka yi tama annabawa irin wannan barazanar ka duba annabi wato mutanen abin nan haka suka yi mashi hudu ƙalu ya hudu ma ji ita na bi bayyanatin wa ma na hannu bi tariki alihatina an ƙaunika wa ma na hannu laka wato bi mu'mini in ta ƙulu illa taraka ba za alihatina bi su'in qala inni ushhidu allaha wa anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala allah rabbi wa rabbikum ma min ma min dabbatin illa huwa asirun bi nasiyatiha ƙarshe muhallu shahid shi ma suka yi mai irin wannan barazanar sai ya ce mai fakiduni duni jami'an duk ku taru yi abin da za ku yi man sun malatu zirun kar ku saurara man inni tawakkaltu ala Allah rabbi ni na dogara ne da ubangiji na da shi na dogara wa rabbikum kuma ubangijin ku ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha ba wata dabba dabba dai abin da ke taka ƙasa ɗan adam ne dabba ta kwali ta dabbobi duk sunan su ma min dabbatin ba wata dabba wacce take ta dubba alal ardi take taka ƙasa illa huwa akhidhu bi nasiyati fare face Allah ke rike da makwarfadarta ba sa isa ke man wani abu ba ba abin da za ke man ba abin da suka isa ke man kaga haka shi ma wannan annabi ya gaya musu kenan da suka yi masa wannan barazanar to haka yanzu ma duk wani wanda zai zo ya maka wata barazana to wallahi bai isa ba ka rike Allah shi kaɗai kuma ka bauta masa shi zai kare ka kuma shi zai isa maka su kuma za su yi maka komai ba a wutar Allah ya ce amlahum shuraka'u shara'u lahum addini ad-din ma lam ya'zan hmm? shuraka shin wai suna da wasu abubuwan tarayya ne shara'u lahum min suke shar'anta masu wani abu na addini na bauta na shari'a su je su yi malam ya azan bihillah abinda Allah bai izini da shi ba bai saukar ba kaga kenan waɗannan ababa duka bai kamata a ji tsoron su ba kamar da wata yar Allah ce in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan wato su ba komai bane face sunaye ne da kuka ambata ku ce lata ku ce yagusa ku ce uzza manata duk su hubal da su nasur duk waɗannan sunaye ne kawai da kuka ambata kuka sa masu antum wa aba'ukum da ku da mahaifanku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja wacce za a dogara da ita a bauta musu ba saboda haka sai Allah ya ce fa ayyul ne a haƙƙo bil amni to wai ɓangare biyu ne bangaren bayan Allah muwahiduna a ɓangaren mushrikai masu shirka shine Allah ya ce a tambaya wai wane ɓangare ne a haƙƙo bil amni suka fi cancanta a ce suna cikin aminci gobe kiyama za su shiga aljanna domin gobe kiyama ba inda amnu yake sai cikin aljanna abincin gida biyu ne in maljannatu wa in manna ba wani gida banda wannan to suwaye a haƙƙu bil'amni suka fi cancanta su shiga aljanna hmm? a fariƙai biyu masu haɗa Allah da wani ko masu kaɗaita shi da bauta hmm? suwaye ne kuma suka fi samun shirya a nan duniya ka gansu a natse hankalinsu kwance a ba mu labari wane ne ne Allah ne ke wannan tambaya fa ayyul ne a haƙo amni kullum maganar security muke maganar zaman lafiya maganar samun natsuwa da kwanciyar hankali to ga abin da Allah ke ga mana nan yau duniya duk ta rude an shiga cikin damuwa ana ta tunanin me mafita sai ka ga ba a tunanin gashi nan nan za a gaya mana inda amnu yake inda kwanciyar hankali yake kuma duniya ce yau har yau bata gano ba sun yasa ake ta badan badan kullum ake daɗa shiga cikin tashin hankali da tsorata da firgici da rashin kwanciyar hankali fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun wani bangare ne cikin bangarori guda biyu suka fi cancanta a ce suna cikin kwanciya hankali gobe kiyama ko kuma a nan duniya a ce suna cikin shirya hmm? in kun kasance kun sani ku ba mu labari mana ai wannan tambaya ce da za a iya ma kowa sai suka yi shiru ba amsa Allah sai ba da amsa da kanshi Allah ya ce allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin waɗannan da suka yi imani ba su garwaye imaninsu da komai ba na zalunci a zulmu a nan shine a shirk ba su garwaye tauhidinsu da shirka ba Allah ya ce ulaika lahumul amnu wannan su suke cikin aminci gobe kiyama su za su shiga cikin aljanna su za su sami natsuwa wahun duna kuma su ne shiriyu a nan duniya zaka gansu na sun bi hanyar Ƙur'ani, sun bi hanyar manzo sun bi hanyar sahabbai su ne zaka gansu a shirya haka Allah ya ce wannan aya malaman tafsiri suka ce lokacin da ainihin ta sauka shakka zalika ala sai abin yi mutane wato sahabban annabi tsanani hankalinsu ya tashi suka ce ya rasulullah ayyuna la lam yuzlim nafsa waye a cikin mu bai zalunta kansa wani na lokacin yana gani sallah za ta bai ta akan lokaci ba da gangan ba zalunta kai bane wani yana gani zai saba ma iyayensa ba zalunci bane wani makwabcinsa zai saba ma wani kaza kaza irin waɗannan haƙoƙi sahabbai suka ce waye a cikin bai irin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin basu karanta bane basu ji nasihar da bawa yake maɗansa ba wato ainihin lukman da yake gaya maɗansa ya bunayya la tushrik billah inda shirka la zulmun azim ya kai ɗanɗana ɗana. kar ka haɗa Allah da kowa cikin bauta Lallai shirka zalunci ne babba to daga nan sai annabi ya fassara masu ai zaluncin da ake nufi a cikin wannan ayar shine zalunci na shirka ba wai saƙo ba wannan saƙo. wannan hisabi za a yi sai a kai ka wuce kai shekaru saboda ka yi kaza ba kai sallah kan lokaci ba a'a ka taɓa haƙƙin wani a'a ka yi kaza in an mutu da tauhidi to wata rana dai za a fito da ba a sashi cikin aljanna amma shirka duk wanda yi ta wannan kam inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' Allah bai taɓa gafarta ma wanda ya mutu yana shirka da shi amma yana gafarta ma duk wani abu wanda ba shi ba in ya so in ya so kuma ya kama bawa da azaba ya ɗanɗana masa ita gwargwadon abin da ya so wata rana kuma ya masa afuwa in dai ya mutu baya shirka waɗannan ayoyi in muka kalle su wato suna da haɗarin gaske amma a ciki mun sami amsa har yau tashin hankalin da duniya take ciki duk da za mu gane wannan suwaye suke cikin aminciya za mu sami kwanciyar hankali da shi ne abu biyu aka gaya mana allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmi wanda suka yi imani kaɗai ta Allah da bauta ba shirka ba karama leba ba duka sannan kuma bayan sun tauhidin sun tsaya a kai basu zo kuma suna haɗa tauhidin nasu da shirka ba yau ka dubi abin da ake ta yi wancan ya yarda da wancan boka wancan dan bori wa ya yarda da wani in ka tafi ɓangaren masu mulki kaɗan suka yadda Allah ya ba su mulkin kuma su tsaya kan haka face suna mu'amala da 'yan bori da bokaye in ka tafi ɓangaren masu kuɗi kaɗan suka yadda Allah ya ba su kuɗin su yadda Allah ya ba su shi zai tsare musu sai kaga sun tafi suna mu'amala da bokaye da 'yan bori suna tsammanin shi zai sa kuɗin su tsaro ba za su tafi ba haka nan haka haka haka za ka yi ta shiga hatta talakawan ma in ka bar su cikin harkokin shirka ake bi canfe-canfe da tsafe-tsafe da ake ta a duniya a yau har ka taɓa jini na al'umma duk wannan me ya jawo shi rashin tauhiri. ba ba Allah haƙƙinsa ba ya za ku iya ba tsakaninku haƙoƙi shi ya sa in muna so mu sami security da kwanciyar hankali to mu da mu fahimci wannan ayar yadda Allah maɗaukaki ya ce allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wannan su ne za su sami shiriya kuma su ne za su sami security da kwanciyar hankali in ba haka ba ana cikin tashin hankali sai Allah ya ce me wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahim wancan bayanai da ake maka duk a baya sai Allah ya ce su ne hujjojin da muka baiwa ibrahim yadda ya nuna ma mutanansa ga Allah ga kuma ababen halitta shi Allah shi ake bauta ma su kuma ababen da Allah ya halitta su ma bayi ne ba a bauta masu shine wa tilka ce na ha ibrahima ala qaumi hujjojin da muka ba a nabi ibrahim wanda ya karanta mu mutanansa narfa'u darajatin man sha. Allah ce mukan ɗaga darajojin wanda muka so darajoji malamai suka ce daraja akwai daraja ta ɗaga daraja ta daraja wacce za ta sama zuwa ga ni'ima akwai daraja wacce za yi ƙasa wani kan ƙasan wani Ta nan daraja duk ta haɗa su Allah ya ce mu muke ɗaga darajar wanda muka so na rafa'u darajakin man na sha wato muna ɗaga darajar wanda muka so wato ainihin annabawa an ɗaga darajojinsu sun fi sauran game garin mutane su ma a cikinsu an ɗaga wasu wasu sun fi wasu manzanni a cikinsu ulul azmi su ulul azumi ɗin manzo yana sama da su wannan haka Allah ke ɗaga daraja wanda ya su hawa hawa haka nan kuma zai daraja shi ma ya ƙasa da wasu haka za ka gani wasu za su shiga cikin jahannama can ƙarƙashinta wasu cikinta haka dai Allah ka tsare mu Allah maɗaukaki ya ce inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka shi mai hikima ne a cikin akawalinsa a cikin af'an nasa sannan kuma har wa yau yakan shirya da wanda ya so kuma ya batar da wanda ya so wannan hikimar sa ce a cikin hikimar sa yake wannan sannan kuma ya ba da hujjoji ga wanda ya so ya ba shi kamar yadda ya ba annabi Ibrahim ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam sannan alimun Allah masani ne game da duk abin da bayi suke masu kaɗaita shi da bauta da wanda kuma suke wani abin daban to diddai Allah na yin yadda ya so shi ya sa ma innan na haƙar alaihim kalimatu rabbika laminun waɗannan da kalmar ka ta tabbata a kansu sha za a cika wuta da su walau ja'atuhum kullum ayatin da kowace irin aya za a kawo masu a dire masu wacce take nuna kaɗai ta Allah da bauta sai ka gani ba za su imani ba hatta ya rawul azabal al-alim har sai sun ga azaba ƙarara mai raɗaɗi ga nan gabansu. ba za su yi imani ba sada ko suka ganta za su shiga wannan kuma ba a dawowa da za su ce a dawo da su ba za a dawo da su ba Ta mana aya tana da tsoro da firgici cewa akwai mashi'a wacce take kauniya akwai mashi'a wacce take wato shar'iyya wanda Allah ya riga ya rubuta musu za su tafi wutar nan to fa ba yadda ka iya bi yadda za ka nuna musu ba za su imani ba shi yasa Allah ya ce duk aya da za a dire masu. yanzu abubuwan da suke ta faruwa a duniya ai aya ce sun isa da a koma ga Allah yau ka duba dukka a ce maka jiragen da ke cikin teku suna tsaye sai waɗanda ba a rasa ba jiragen da ke tashi sama duk suna tsaye sai wanda ba a rasa ba dukka wannan ba Allah ba zai saukar da wannan bala'i a ce za a yi wani lokaci duk a tsaye da su hmm? dukiyoyin nan na wancan 'yan jari hujjar ne su tsaya su daina aiki kila sai ka musa amma Allah don ya nuna ayasa sannan ya saukar da cuta wurin mutanen da suke jin kamar su sun fi ƙarfin ma a ce wani abu ya same su kuma su rasa yadda za su da bakinsu su ce babu magani ba rigakafi har yau sai dai bincike ake wannan ya isa nuna maka aya ta Allah don mu ji tsoronsa Allah ka tsare mu mai Allah ya ce <coughs> كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم طب الله مدوكك يتي وهبنا له إسحاق ويعقوب muka yi masa kyauta da baiwa shi annabi Ibrahim kenan na ɗa sunansa Ishaq da kuma jika yaƙo kullum hadaina dukkan su mun shirya da su don mun ba su shirya sannan kuma mun ba su annabta Allah ya ce wa nuhan hadaina min qablu da annabi nuhu shi ma mun shirya da shi min qablu wato tun gabanin annabi ibrahim shine ya fara zuwa ma kafin annabi ibrahim wa min zurriyatihi dawuda wa sulaiman daga cikin zurriyarsa akwai wato Dawud annabi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kazalika najizul muslimin haka nan muke sakan kama masu kyautatawa wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas daga cikin annabawa da muka samar muka shiryar kuma muka sanya cikin masu kyautatawa akwai Zakariya da Yahya da Isa da Ilyas Allah ya ce kullum minas salihin dukkan suna cikin salihai annabawa manzanni wa Isma'ila wal yasa wa Yunus wa Luta hakanan annabi Isma'il da wal yasa da annabi yasa wa Yunus wa Lutan Allah ya ce wa kullum fadalna ala alamin dukkan su mun fifita su akan wato halittun zamanin su mutanen zamanin su kenan mun fifita su ومن آيات ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم har wa yau daga cikin mahaifansu da zuriyarsu da ‘yan uwansu wasu tabayinahun wahadainahun ila da mustaqim mun zaɓe su mun shirya da su zuwa ga hanyar nan miƙaƙƙiya hanya zuwa gidan aljanna hanyar bayan Allah na ƙwarai zalika min Allah ce ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين نعم الله ملوك كيتي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبادي ذلك هدى الله wancan nan da aka faɗo maka na annabawa Allah ya ce shiriya ce ta Allah wanda ya kan shiryar da wato shiryarsa ga wanda ya so daga cikin bayansa ya zaɓe su ya ba su shiriya ya ba su annabta ya ba su manzanci walau a sharaku duk da aka faɗo mana su wajen annaba goma sha takwa aka lissafo Allah ya ce walau a sharaku da a ce a ƙaddara cewa za su yi shirka lahabi da an huma kanu ya malu duk abinda suka kasance suna aikatawa lahabi da ya rushe da ya rugurguje da ya lalace wannan fa manzanni kenan Allah ya faɗi ya san ba za su yi ba ba za su shirka ba amma don a gaya ma mutanensu idan da su a kaddara da za su yi to aikinsu ya rushe to ina gani da kai shi ya sa kenan sai mu nisanci shirka kallabi labina ake na humul kitaba wal hukuma wal nubuwa lace ka da aka lissafo maka ake na humul kitaba Allah ya ba su wato alkitaba littafi ismul jinsi ne a nan wato ya ba su ba don kowaɗanne na irin littafan da aka ba su Wani hukuma Allah ya ba su hukunci na annabta da aka sauka masu wani buwa da kuma annabta duka wannan wasu mukamai ne na musamman da Allah ya ba su sai Allah ya ce fa in yakfur biha haula idan waɗannan da ke gabanka yanzu ka ya manzon Allah in suka kafirce da ayoyin da littafin faqad wakkalna biha qauman laisu biha kafiri haƙiƙa mun tattali wasu mutanen na daban wanda suke su ba za su kafirce ba su ne muhajiruna da ansarawa da muta al'umman manzo har zuwa yau har tashin kiyama wanda za su imani da ƙur'ani su imani da manzo su rike gam su rike sunna su Allah yake haƙurtar da manzo waɗancan manzanni da su da shi abin da aka saukan mai na ƙur'ani idan har su ba za su imani da shi ba wannan da suke gaba gare shi to lallai Allah ya ce za mu tattali wanda za su zo su imanin da shi ba za su kafirce mashi ba ulaikan ladina hada Allah waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar fa bi hudahu muktadi da shiryar su kai ma kai koyi Ta gana gaya mu annabi kenan wato ainihin duk manzannin nan halayensu da ɗabi'unsu da suke da su ta nabi an ce koyi da su wanda yake da haƙuri wanda yake da wato ainihin duk wata siffa ta annabi da ka sani ta annabi an tattara mai kuma an ce ku da su sai aka ce kulla as'alukum alaihi azra ka ce ni ba na tambayar ku game da ladan kiran ku da nake na ku zo ku bi Allah in huwa illa zikira lil alamin kadai ba wani abu bane face tunatarwa ce zuwa ga halittu zuwa ga bayan Allah waɗannan ayoyi suna buƙatar sharhi ban sani an nuna man lokaci ya ƙare amma suna bukatar sharhi watakila in Allah ya kai mu gobe sai mu bi ta kan sharhin nasu kafin awi na gaba da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya alada abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta man Allah ya gafarta mana gaba daya muna fata Allah Ubangiji ya yi mana wato ya sa ƙur'ani ya zama mai cetonmu ya sa ƙur'ani ya zama mai cetonmu Allah ya sa Qur'ani ya zama haske gare mu Allah ya sa Qur'ani ya zama shirya gare mu hali da ake ciki na damuwa Allah ka yaye mana kai ne mai yayewa wa ba wani abu da zai faru sai da yadda ka ya Allah Allah ka mana abin da ya ke faruwa Allah ka saukan mana da aminci Allah ka saukan mana da arziki Allah ka saukan mana da kwanciyar hankali Allah ka azabta mu da ruwa Allah ka kama mana saukin rayuwa Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya Allah ka shirye da shugabanninmu ka nuna masu gaskiya gaskiya ce ka ba su ikon binta nuna masu karya karya ce ka ba su ikon guje mata marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kare su da imani allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk